الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نعم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق به أصل كل قول من من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة من كل وجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء أهل الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin jihar katsina a wannan yammaci namu na ranar talata da laraba biyu ga watan juma da saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyar mai ladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al wallafar bajimin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 wannan kuma shi da darasin mu na tara. a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 83 malan yace faslun mahabbatullahi bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibati al-iman wa akbari usulihi wa ajalli qawaidihi san Allah bal san Allah da manzansa suna daga cikin manya-manyan wajibai na imani suna daga cikin akdar usulihi mafi girman tushe na imani mafi girman ka'ida ta imani bal hiya aslu kulli amalin min a'malil imani wa dini san Allah da manzansa shine tushen kowane aiki daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiq bihi aslu kulli qawlin min aqwalil imani wa dini kamar yadda gaskatawa da Allah gaskatawa da manzo sallallahu alaihi wasallama shine tushen dukkan wata magana ko dukkan wani ai dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani ko kuma maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma tasduru an mahabbatin kowane shi ko kowane irin motsi a duniya kowane irin motsi a cikin halittun Allah yana samo asalinsa ne daga soyayya imma an mahabbatin mahmudatin aw an mahabbatin mazmumatin ko dai ya samo asali daga soyayya wacce take a bar yabo ko kuma ya samo asali daga soyayya a bar suka a bar zargi kama kad basatna zalika fi qa'idatil mahabba kamar yadda muka yi bayani a shimfide a fadade a cikin littafinmu mai suna qa'idatul mahabba min al-qawaid al daga cikin manya-manyan ka'idoji da muka yi bayani فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة دكا أيك نإيمان الديني suna samo asalinsu ne daga soyayya wacce take a bar yabo soyayya mai kyau ibn taymiya ya faro magana sai yanzu akan abin da ya shafi so san Allah ko kace san Allah da manzansa wanda wannan ma tushe ne daga cikin ayyuka na zuciya a'malul qulubi ayyuka na zuciya san Allah kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke wajibi a addini mutum ya so Allah ya so annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bal ma yana daga cikin manya-manyan ka'idoji wanda akan su ne dan adam yake gina dukkan wani motsinsa ibn taymiya yake cewa aslu a kulli amalin min a'mal al-iman al-mahabba san Allah da sa sallallahu alaihi wa sallama in ka ga dama ka ce san Allah shi ne tushe na dukkan ayyukan imani dukkan wani abu da za ka yi na imani tushensa ne san Allah san Allah shi shine yake haifar da san dukkan wani abin da Allah yake san shi a dalilin kana san Allah ne ya sa kake san Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa saboda shine yace a so a dalilin kana san Allah ne yasa kake son guraren da ubangiji yace a girmama su kamar ɗakin Ka'aba kamar Alhajarul Aswad da sauran abubuwan da ubangiji yayi umarni da girmama su a dalilin san Allah ne yasa kake san dukkan wani mai san Allah ashe kaga san Allah shine tushen dukkan wani aiki na imani hatta kan annabawa yana samo asalinsa ne da tushensa daga san Allah idan Allah ya ce yana san abu to yana daga cikin kamalar sanka da Allah ka so wannan abu dukkan wani motsi da ɗan adam yake yi soyayya ce take ingiza shi take juya shi har yayi wannan motsin ibnu taymiya yake cewa babu wani aiki da mutum yake yi face abin da yake sa shi wannan aikin shine al-mahabbatu wal irada al-mahabba wal irada waɗannan sune tushen dukkan wani motsi na ɗan adam idan ka tsaya kai tunani da hankalinka za ka ga haka ne babu wani abin da mutum zai yi tare da zaɓinsa ba wai tirsata shi aka yi ba yana kuma cikin kamalar wato hankalinsa ba wai ya haukace ba ne ya san abin da yake yi babu yadda za a yi mutum ya yi wani abu ba tare da wannan abun yana cikin abubuwan da yake so ba so shi yake tashi ya yi dukkan wani mutum da zai yi yanzu duk wanda kaga ya zo nan ba tilasta masa zuwa nan akai ba san ya ji abin da za a karanta a wannan littafi ya ji abin da za a faɗa na maganar Allah da Manzansa su ne suka kawo shi kaga san wannan abin da za a karanta shi ne ya dingizo shi ya turo shi har ya zo wannan wuri dan kaga mutum ya tafi sallah wannan almahabba din ita ce za ta sashi ya tafi sallah yana son ya yi sallah yana so ya gan shi cikin masallata kaga mutum ya rike addini kam kam yana ta yin sa ba kakkautawa to san Allah da manzansa su suka sa shi ke yin haka in ga mutum a kasuwa yana ta fafutuka ba ji ba gari, yana ta hada-hada haba-haba da ainihin masu saye wato customer abin da ya kai shi da haka shine sanya tara wani abu ya samu wani abu na duniya inda baya san wannan abu na duniya ba za ka ganshi a kasuwar ba haka nan in ka ga wato ɗan siyasa yana ta kai kawo cikin harkar siyasarsa shi ma san abin da zai samu ta karkashin wannan siyasa ci ta sashi haka in ka ga mutum yana zuwa zance gurin wata da niyyar zai aure ta ba komai sa shi ba illa san da yake mata shi ya sa yake har neman ta da aure ta haka ko za ka yi in dai babu su din nan babu kuma irada to wannan abin ba zai yiwu ba ba ma zai yi motsi ba shi ya sa suka ci dukkan al al-ikhtiyariyya allati tatimmu bi iradati al-insan motsin da dan adam zai yi da sa ba wakilar sa shi akai ba kuma yana cikin mallakar hankalinsa ba hauka ba to wannan abin yana yiwuwa ne saboda wata soyayya da take cikin zuciyarsa to hatta ki kiyayya za ka samu soyayya ita take haifar da ita wato ita kanta kiyayya da take ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ba komai zai haifar da ita ba illa soyayya domin kiyayya shine kin dukkan wani abin da ya ci karo da abin da kake so ashe kaga san shi yasa kake kin kana kin abu kaza dan ya ci karo da abin da kake so za ka ki kafirai saboda ya ci karo wannan san naka da wannan kin wato kafircin nasu ya ci karo da imani wanda kake so ya ci karo da soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kake za ka ki aikin kafirci saboda kafircin nan ya ci karo da musuluncin da kake tinkaho da shi za ka ki wani mutum mai saban Allah saboda saban sa ya ci karo da abinda Allah yake so ashe kaga hatta ita kanta kiyayya abinda yake haifar da ita shine soyayya duk abin da zai ci karo da abin da kake so ko da abin da masoyinka yake so to sai ka ji kana kinsa wannan ita ce kamala ta soyayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman wanda zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan shine ya cika dukkan rukunai da sharuɗa na imani kaga sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da alhubbu fillah yace man ahabba fillah sannan yace wa abghada fillah saboda duk abubuwan sauran sifofin uku da za su biyo baya suna da alaka ne da sifar farko ita ce al-mahabbatu fillah ka dan Allah ma'ana ka abin da Allah yake ki ka ki kafirci ka zalunci ka ma'asi saboda waɗannan sun ci karo da ainihin muradin wanda kake so fa hiya mudaddatu li muradi mahbubika sun ci karo da muradin wanda ake so saboda haka sai ka baka san abu ka bayar dan Allah ka bayar dan Allah ya ce a bayar saboda haka ga wannan ma yana cikin soyayyar Allah ne ka hana wanda ya cancanci ka hana shi saboda bashi ɗin zai jawo maka fushin Allah kaga anan ma hanawar tana cikin soyayyar Allah ne to kaga ashe dukkan wani motsi da mutum zai yi yana da alaka da soyayyan nan shi yasa ibnu taymiya yake cewa hiya yana nufin mahabba aslu kulli amalin min a'malil iman wa dini ita ce tushe na dukkan wani aiki daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwalil imani wa din har kamar yanda gaskatawa da Allah da gaskatawa da annabawan da ya aiko tushe ne na dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma an mahabba dukkan wani motsi da zaka gani a duniya ko a rayuwa gaba daya ko ka ce a halittu gaba daya asalin wannan motsi zaka samu daga soyayya yake imma an mahabbatin mahmudatin aw mahabbatin mazmuma ko dai daga soyayya mai kyau ko daga soyayya mara kyau soyayya mai kyau ita ce soyayyar da ta kafu akan imani da Allah da manzansa san Allah shine ita ce soyayya mai kyau san wani Allah ya zama shine tushi wannan ita ce al almazmuma al-mazmuma shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya sifanta muminai da cewa a ashaddu hubban lillah ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙe wasu kishiyoyi ba Allah ba suna son su kamar son Allah kaga wannan ita ce mahabba mazmuma soyayya a zargi sun so gumakansu sun so abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda muminai suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mu'minai sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah sama da yadda kafiri yake son gunkinsa domin kafiri zai iya yin gunki da dabino kuma in ya ji jinwa cinye kayansa kaga a lokacin da ya ji yunwa sai ya fifita kansa akan gunkin saboda ka sai ya cinye shi ya katse shi kuma da kashi wallazina amanu ashaddu hubban lillah to kaga soyayyar da kafirai suke wa su. soyayya ce ta ƙarya ba soyayya ce ta gaskiya ba kuma ba soyayya ce wacce za a yaba mata ba domin ba haka ya kamata su yi ba su yi soyayya da ga Allah domin shi ne ake san shi sama da kowa shi ne san kowa yake biyo bayan san shi shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah to haka nan wanda zai gina soyayyarsa ga wani mutum ba akan san Allah da manzansa ba ba dan mutum yana ba dan mutumin yana san Allah da manzansa ba a'a sai dan wata maslaha da zai samu ta duniya a gurin sa ko da kuwa mutumin ne ya fi kowa kafirci amma ya je yana san shi yana kaunarsa duk da kafircinsa duk da ta'addancinsa duk da kangarewarsa ya ji wannan ba wani abu bane da zai hana ya so shi ya gina soyayya shi akan wata maslaha da zai samu ta nan duniya kaga babu shakka wannan mahabba ce mazmuma mahabba ce soyayya ce a bar suka a bar zargi mara kyau saboda dukkan wani faɗi tashi da zai yi a lokacin zai yi ne domin ya yarda da wannan da yake so ko da kuwa wannan ba yarda je bane gurin Allah to shi yasa ba a san wani abu ya hada ku ba san Allah da manzansa ba ko menene ya hada ku ba san Allah da manzansa ba ko ka kulle akan san shi har za ka iya dukkan wani motsi saboda san wannan abun to babu shakka wannan ba soyayya ba ce mai kyau kamar yadda za ka ga wasu a wajen a harkar kasuwanci musulunci bai hana ka yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba ba haramun ba dan abokin kasuwancin ka ya zama ba musulmi ba wannan babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama mata wa dir'uhu marhunun inda al-yahudi manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu silkensa yana jingina jingina a gurin wani bai yahudi ya karbi sa'i daya na alkama na sha'iri kaga ashe manzo sallallahu alaihi wasallama yana ciniki da yahudawa har ma ya karbi wani abu bashi a gurin su ya ba su jinginar wani abu nashi saboda ciniki da kasuwanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ba a hana shi ba amma mutumin da zai riki wanda ba musulmi ba bayan harkar kasuwanci din nan kuma ya ji yana da wala'i wajen san shi ta yadda zai yi bakin ciki da duk abin da ya faru da wannan arni kamar yadda zai bakin ciki ga abin da ya faru da dan uwansa musulmi zai yi yunkuri na ya taimake shi ko da ko taimakon nan zai cutar da musulmi babu shakka wannan muhabba ce mazmuma ta wuce iyakoki da ubangiji ya shata na mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan wanda harkar siyasa ta hada shi da wani ba musulmi ba Yanzu suna fati daya saboda haka sai ya rika fifita shi akan dan uwansa musulmi ta yadda da za su tsaya zabe wancan a fatin sa wandan da yake fatin sa ba musulmi bane wancan kuma da yake fatin yan adawa musulmi ne sai kaga yana fafutuka na yadda wannan dan fatin nasa zai ci zabe ko da ko ba musulmi bane kaga anan soyayya ta ta zama soyayya ce ta wala da nusra har ma zai taimaka masa zai yi masa wala'i sama da yadda zai yi wa dan uwansa musulmi wala'i to irin wannan akwai shi da dama cikin musulmi akwai wanda babu ruwansa musulmi da wanda ba musulmi ba shi da ɗaya ne abunsa bal ma yana fifita wanda ba musulmi ba a wani lokaci idan jam'iyya ta haɗa su kaga wannan ba ita ce mu'amalar da musulunci ya yarda ka yi da wanda ba musulmi ba babu shakka wanda yake musulmi a kowane irin hali yake ya ɗara wanda yake ba musulmi ba saboda haka kaga anan duk fafutukar da zai yi a cikin wannan fatin zai yi ta ne bina'an ala mahabbatin mazmuma zai gina ta ne akan soyayyar da take a bar suka ba soyayyar da take karɓaɓɓiya a shari'a ba to shine ibnu taymiya yace dukkan wani abu da kaga ana yi a duniya to ka tabbata tushensa ita ce soyayya in ma an mahabbatin mahmudatin wa in ma an mahabbatin mazmumati ko dai soyayya wacce shari'a ta amince mata ta yarda da ita ko kuma soyayyar da take shari'a ba ta yarda da ita ba ibn taymiya ya yi dogon bayani akan al-mahabba yana da littafi yana nan a cikin majmu'atul rasail wal da aka buga da jimawa wanda Muhammad Rashad Salim Allah ji da rahma ya hakkaka su akwai ka'idatun fil mahabbati da ibn taymiya yayi dogon bayani akan wannan tushe yayi rubutu sama da shafi 100 akan abin da ya shafi san Allah ko kuma shi kansa so din gundarin so shi yasa anan yayi bayanin cewa zai baka abin a dunkule a takaice in kana neman ka samu wato shimfidaddan bayani fadadaddan bayani to sai ka koma wannan littafi ka'idatun fil mahabbati wanda za ka same ta cikin jami'ar rasail wa masail wanda dr muhammad rashad salim rahimahullah ya yi aiki a kansa min alqawaid kibar daga cikin ka'idoji manya manya akwai littattafai da ibn taymiya ya rubuta waɗanda kowannen su yana ɗauke da kalmar ka'ida ka'idatun fil bid'ati was sunnah ka'ida da take bayani akan bid'a da sunna menene bid'a menene sunna yaya ake iya tantance tsakanin bid'a da sunna yaushe abu yake zama bid'a yaushe ne abu za a yadda cewa sunna ne fa jami'ul a'mal al-imaniyya ad-diniyya la tasduru illa 'an al-mahabbah al-mahmuda ce to dukkan wani aiki na addini dukkan wani aikin da ke da dangantaka da imani yake da dangantaka da addini bai yiwa bai yiwa illa 'an al-mahabbah al-mahmuda face da soyayya da take a bar yabo sai ce wa aslul mahabbatil mahmuda hiya mahabbatullah subhanahu wa ta'ala toshan soyayya wacce take a bar yabo ita ce san Allah subhanahu wa ta'ala mun ce san Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haifar da san kowa kowanne abu ya ka so shi a cikin wannan addini kana san shi ne saboda Allah ya ce a so shi shi yasa Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisin da muka karanta salatu man kunna fihi wajada halawata iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah yaso mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah duk wanda san Allah da manzansa ne suka hada su babu shakka waɗannan su ne suka yi kyakkyawar haduwa wacce za su samu ta goma ta ranar gobe kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a inuwar al'arshi ranar da kowa ke buƙatar inuwa ya kake ubangiji zai zafi wasu nau'o'in mutane guda bakwai ya sa su a cikin inuwarsa sai ya ce wa rajulani ka ha ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu waɗanda suka so junan su dan Allah ba kasuwanci ya haɗa su ba ba zama gari ɗaya ba ba kabila ɗaya ba ba yare ɗaya ba ba siyasa ɗaya ba ba dan sun yi makaranta ɗaya ba a'a sai dan kawai ya ga yana san Allah shi ma ya je yana san shi san Allah da manzansa su suka haɗa su fafutuka ta ɗaukaka addini ita ta haɗa su shine wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi inda duk gansu sun hadu akan wannan suka hadu in sun ma rabu akan wannan dai suka rabu to waɗannan su ne ubangiji zai sanya su yana yana daga cikin waɗanda ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin abu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء ويغبطهم النبيون والشهداء المتحابون في جلالي ولن تكي سنجونا سبودني إن شاء الله ranar gobe kiyama ubangiji zai tanadan musu mimbari mimbari na haske wanda za a dora su a kai wanda suke an yaminin rahman suna dama da ubangiji ya rufe da biyu na wasu shuhada hatta annabawa sai su rika cewa kuma suwa ne ne waɗancan. shuhada waɗancan kuma suwa ne su ne sun san ba annabawa bane domin ga sahun annabawa su ma sun san ba shuhada ne domin ga sahun shuhada ucan to su kuma waɗannan suwa ne. ba komai zai sa su samu wannan martaba ba illa al-mahabbatu fillah su so juna dan Allah da saka san Allah shine tushen komai duk abin da zaka yi motsinka da da rashin ka ya zama ka gina shi akan san Allah idh al-amal as-sadir an mahabbatin mazmumatin inda Allah la yakunu amalan salihan malam yake saboda dukkan wani aiki da ya samo asali ba daga san san da yake mai kyau ba daga san da yake mara kyau ba zai taba zama aiki na kwarai a gurin Allah ba dukkan wani aikin da mutum zai yi ya zan dalilin da ya sa yi wannan aikin ba san Allah ne da manzonsa ba to babu shakka wannan aikin ba zai zama karfafe ba zai zama nagari a gurin Allah ba bal jami'ul a'mal al-imaniyyati wad-diniyyati la tasduru illa amma habbatillah ce a dukkan ayyuka da ke da dangantaka da imani da addini ba za su yi su samu asalin su ba sai daga san Allah fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu ashe kaga tushen almahabbatu fillah shine al-ikhlas wato almahabbatu fillah abinda ta kunsa shine ikhlas an abu dan Allah idan aka ce mutum yana son Allah da manzansa ma'ana yana da ikhlasi a cikin ayyukansa a ikhlasi yin abu neman kusanci da Allah dan Allah din shi kadai wato fuskantar ubangiji da abin da ya yarda da shi ya amince da shi ba dan nufin kowa ba sai dan nufin shi kadai to wannan shi ake cewa ikhlas dan haka dukkan wani abu yana buƙatar ikhlasi komai yana buƙatar ikhlasi akwai abin da yake aiki ne na addini na imani da ba buƙatar ikhlasi akwai ko babu akwai mana ko kuna da a babu dukkan ayyukan da Allah yake so suna buƙatar ikhlasi haka ne sai shi ikhlasin kansa ikhlasi yana buƙatar ikhlasi domin kace yana buƙatar ikhlasi to Allah zama ikhlasin ba ikhlasi shine ka tsantsanta abu dan Allah to in ka tsantsanta shi dan Allah kuma ada ce kuma ai masa ikhlasi to kuma ba ikhlasin bane wannan yana daga cikin falalar ikhlasi da martabarsa shi kadai ne ba bukatar ikhlasi dan shine ikhlasi saboda haka ko menene mutum zai yi idan ya zama babu ikhlasi to wannan alama ce da cewa babu mahabba salih babu almahabbatu fillah ko mahabbatu Allah mahabbatun sadiqa domin idan har zai yi dan wani kaga ba dan san Allah din yayi ba dan sanya ban wani ko dan jin tsoron wani an kawar da san Allah a nan gefe guda ko kuma an gauraya san Allah din da kuma sanya wasu san wasu su yaba to shi ibnu sai ya haɗe magana a akan almahabba da al-ikhlas saboda ɗaya baya samuwa ba ɗaya ba za a samu al-ikhlas ba babu mahabbatullah ba za a samu mahabbatullah babu ikhlas ba shi yasa ibnu taymiya sai ya haɗe su yace fa inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda aka yi dan shi sai wanda tan shi shi ya tuko ka kai aikin wannan shi Allah yake karba kama tabbata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك Allah maɗaukacin sarki yana faɗa a cikin hadisi kursi cewa ni ne na fi dukkan abokan tarayya wadatuwa daga shirka duk ababen da ake tarayya da su da ni na fi su wadatuwa ga barin shirka faman amila amalan dukkan wanda ya wani aiki fa ashraka fihi ghairi ya hada shi da wani na ya hada ni da wani fa ana minhu bari to ni ba ruwana da wannan aikin wa huwa kulluhu lillazi ashrak na bar aikin gaba daya ga wancan da aka yi shirkan da shi ubangiji baya san wannan aikin kaga wannan yana nuna ubangiji baya karbar kowane aiki ne wanda zaka yi shi lillahi wa li to ina ga wanda zaka yi shi li lillahi ba ma lillahi ba ma lillahi wa li ba wannan kayi shi dan Allah kuma dan wani to ubangiji ke baya su shi yasa ikhlasi yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayanin sa a hadisansa masu yawa kuma ayoyi da dama na alkur'ani suka zo da batun ikhlasi kamar yadda ibnu taymiya zai zano mana wasu daga ciki saboda girman ikhlasi ne yasa babu abinda magabata suke tsoro irin su samu matsala a ikhlasi ɗaya daga cikin magabata ina jin sufiyar sauri ko wani sa ne yake cewa ina ko hasan al-basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da zan yi in ɗora goshi na akan akan kasa dan Allah ta zan karɓaɓɓiya a gurin Allah to da na fi kowa farin ciki da na fi kowa murna wato duk da yawan ibadarsu da yawan ikhlasinsu tsoro suke ji kada ya kasance akwai wani abin da ba na ikhlasi ba ya shiga cikin aikin su ba sani ba da za su samu ibada kwaya daya ta karbu ba tare da ta samu matsala ikhlasi ba to babu shakka da wannan ya fi komai abin farin ciki wajen su shi yasa sufyan sauri yake cewa ma alatu shay'an ashadda alayya bin niyyati babu abin da nayi ta gogurmaya nake gogurmaya da shi kamar niyyata kamar ikhlasi na in ji cewa na yi abu dan Allah babu wani haddi babu wani rabo ko wani kaso da wani mahaluki zai samu cikin aiki وثبت na الصحيح حديث man الذين هم أول من تسعر بهم ya tabbata na mutane guda uku, waɗanda su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su su ne gumaguman wutar jahannama na farko da za a fara turawa ciki Allah ta wannan hadisin abu huraira ne wanda imam tirmidhi ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da wani lafazi imam tirmidhi ya rawaito shi da wani lafazi yana cikin da dama daga cikin kutubus sunna sufai ibn malik ɗaya daga cikin mutanen sham ne tabi'i ne yake cewa wata rana ya zo madina sai ya ga wani mutum ana an kewaye shi jama'a sun kewaye shi yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi yace da na matsa kusa sai na ga Abu Huraira sai na matsa kusa da shi sai na zauna ya gama hadisinsa ya gama wa'azinsa da karantarwarsa jama'a suka watse sai shi Shufai ibn Mati sai ya matso kusa da shi yace ina roƙonka dan Allah ka gaya mun wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka shi wanda aqiltahu wa alimtahu wanda ka kiyaye ka haddace ka san da shi ka bani wannan hadisi abu huraira ce zan baka la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqiltuhu wa alimtuhu zan baka labarin wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mun wanda na kiyaye shi na kuma san shi sani na sosai sannan sai abu huraira ya yi wani gauran lumfashi ya dandade sannan ya sake cewa zan baka labari la af'alu la uhaddithannaka hadithan haddathanihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi hadha albayt ma ma'ana ahad ghairi wa ghayruhu zan baka wa hadithin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ya gaya min a wannan saki a wannan gurin wanda babu wani sai ni sai shi ثم نشغ نشغة أخرى سنة أبو هريرة يتحكي من قول النمفاشي ثم أفاق ومسح عن وجهه sannan ya farfaɗo ya dawo cikin hayyacinsa ya shafa gumi daga fuskarsa ya sake cewa la uhaddithan naka hadithan haddathani ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha albayt laysa ahadun ma'ana ghairi wa ghayru zan gaya maka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi sallam ya gaya min shi a wannan gurin daga ni sai shi ba wani na biyu tare ba wani na uku tare da mu ثم na نشغة أخرى shadida sannan ya sake wani goron numfashi da ƙarfi sannan ya sake farfaduwa ya goye gumi daga fuskarsa ya sake cewa da shi zan baka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi sallama ya gaya mun a wannan gurin wanda ba wani tare da mu banda ni da shi sannan ya sake yin wani gaurin numfashi da ya fi na farko har ma ya tafi zai kiba kan fuskarsa ya ce sai da na rike shi ya jima a haka sannan ya farfado sannan ya ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mun cewa ranar gobe kiyama idan kana yawon kiyama ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليقضي بين عباده رانا قوب القيامة وبنجي زي سوكو دومني وبايسة سوكو رانا القيامة فأول من يدعى فأول من يدعى رجل استشهد في سبيله فأول من يدعى رجل استشهد ورجل قرأ القرآن ورجل أنفق ماله farkon waɗanda ubangiji zai ce a kirawo su su za a fara hisabin ta kansu mutum uku ne ma'ana nau'i uku ne na mutane mutumin da ya yi yaƙi aka kashe shi a gurin yaƙi mutum na biyu wanda ya karanta ƙur'ani mutum na uku wanda Allah ya ba shi dukiya mai yawa sai ubangiji ya ce ma wannan da ya yi yaƙi aka kashe shi yake cewa me kai daga abin da na sanar da kai ya ce ya ubangiji na yi yaƙi ƙataltu fi sabilika hatta tushtaitu na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar ka har aka kashe ni wajen yaƙi na yi shahada sai Allah ya ce da shi kadabta wa taqulu malaika kadabta Allah ya ce masa ƙarya kake mala'iku ma su ce ƙarya kake sannan ya kira wanda ya bashi alkur'ani ya ce kai kuma mai kai ya ce qara'atul qur'an ana al-layli ana al-layli wa ana an-nahar na karanta alkur'ani nan ba dare ba rana ma'ana na yi aiki da abin da ka sanar da ni da alkur'ani a muslim ya ce na karantar da abin da ka sanar da ni na ilimi sai Allah ya ce da shi kazabta fa taqulu al malaika kazabta ce ƙarya kake mala'iku ce ƙarya kake qara'ata li yuqalu qari fa qatila wancan na farko da yace yayi shahada Allah ya ce da shi ƙarya yake mala'iku suka ce ƙarya yake sai ubangiji ya ce ka dai yaƙi dan a ce da kai jarumi kuma an faɗa shi kuma wannan na biyu Allah ya ce ka dai karatun dan a ce da kai makaranci kuma an faɗa sai na ukun su wanda ubangiji ya bashi dukiya da yawa ce kai kuma mai kai ya ce ya ubangiji ban bar wata hanya ta taimakon addinin ka ba face sai da na taimaka Allah ya ce karya kake mala'iku su ce karya kake yi sannan ubangiji ya ce ka dai yi haka ne dan a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannunsa to kuma an faɗa daga nan ubangiji sai ya sa waɗannan mutane guda uku a ja su giri zuwa jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira haula thalatha huwa awwal man tusahharu bihim an-nar yawm al-qiyamah a ruwayar muslim kowane ɗaya daga cikin su da zarar aka gaya masa cewa kai haka ne dan wata bukata kuma ka cimma bukatarka fa yu'maru bihi fa yushabu ala wajhihi thumma yulqa fi an-nar Allah ya ce wa mala'iku ku kama shi a dashi ta akan fuskarsa a cike a je a jefa shi wuta haka har waɗannan mutane uku ko nau'ukan mutane uku su kare Shufai ibn yake cewa sai aka zo aka gaya wa Muawiya ibn Abi Sufyan wannan hadisi an ce wani mutum ne ya shigo ya gaya masa da ya gaya masa sai muawiya yake cewa ha'ula'i yuf'alu bihim hakada fa kaifa biman baqiya min an-nas idan waɗannan ga abin da za a yi musu to ina da sauran mutane kuma in ji muawiya فبكى بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك فقلنا قد جاء هذا الرجل بشر معاويه يفشي دكوكا kuka mai tsanani har fadawan su suka cece da muka yi tsammanin mutuwa ma zai saboda kuka suka fara cewa kai mutumin nan da ya shigo ya ka hadisin da ya ka mana sharri a fada ga sarkin mu'mine zai mutu saboda hadisinsa can mu'awiya daga baya bayan ya farfado shine yake cewa sadaqa Allahu wa rasul Allah da manzansa sun yi gaskiya man kana yuridu من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ألا يا إذا gaskiya da yake cewa waɗanda suke son rayuwar duniya da kawace-kawacen waɗanda suke yi ba don Allah waɗannan ula'ikan eh, waɗannan su ne muke cika musu ayyukansu tun a nan duniya wa hum la yukhasun ba za a tauye musu wani abu na aikin su a nan duniya ba waɗannan su ne a lahira kuma ba su da wani rabo illan nan ulaika alladhina lahum laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha duk aikin da suka yi a duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa a duniya ana ganin shi kamar gaske ƙarya ne to kaga wannan shine al-hadithu salata da ibnu taymiya yake ishara zuwa gare shi annan wanda yake nuna girman ikhlasi da hadarin yin abu ba ikhlasi duk girman abu inda aka yi shi ba ikhlasi to sakamakon sa rushewa kuma mutum ba zai ba zai samu wato sassauci a gurin ubangiji ba shi yasa ibnu taymiya ce wa sabata fil hadith hadithu salata alladhina hum awwalu man tusa'u bihim an-nar hadithin mutane guda uku waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su alqari'ul mura'i wanda zai zama mai makaranci amma mai yi dan a gani dan a yaba wal mujahidul mura'i da wanda zai fita jihadi dan riya wal mutasaddiqul mura'i da kuma wanda zai bada sadaka dan riya malam yace bal ikhlasu dini bal ikhlasu dini lillahi huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu وهو الذي بعث به الاولين والاخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو كتب القرآن الذي تدور عليه رحاء قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن القاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله أليس الله بكاف عبدا ويقوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري الآية إلى قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ما لم يتي بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ين الدين دان الله shine addinin da Allah baya karbar wani addini in ba shi ba wa huwa alladhi ba'atha bihi al-awwalin wal akhirin min ar-rusul ikhlasi shine addinin da Allah ya aiko mutanen farko ko annabawan farko ya aiko annabawan karshe da shi wa anzala bihi jami' al-kutub shine abinda Allah ya saukar da dukkan littafai da shi wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman shine abinda dukkan limamai na ma'abota imani suka yi ittifaki a kansa wa hadha huwa khulasatu da'wati an-nabawiyya shine ainihin tsantsar الدعوة وتوأذي كرا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه شيء تلكي نأتنا القرآن وند أجكين سنيك إذا زاقياوا قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ala lillahi dinu khalis Allah ya ce alqur'ani sau littafi ne da ubangiji ya saukar da shi ko saukarwa ce daga ubangiji wanda yake al-aziz al-hakim magwayi mai hikima inna anzalna ilayka al-kitab lalle mu mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai tsantsanta addini gare shi kadai ala lillahi dinul khalis ka saurara addini tsantsar addini wanda babu gaurayen shirka a cikinsa wannan shine na Allah ma'ana shi Allah yake karba haka nan ubangiji ya ce wa suratu kulluha ammatuha fi hada ma'ana suratu zumar wacce a cikinta wannan wannan ayoyi suke gaba ɗayanta ko ka ce mafi yawancinta ta tattaru wannan ma'anan ne magana akan ikhlasi da tsantsanta addini dan Allah da yi dan Allah ba yi dan wani ba ka qaulihi kamar inda Allah yake cewa qul inna inni umirtu an ba Allah mukhlishan lahu ad-din kace lalle ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni dan in kasance farkon musulmi wato wanda ya fi kowa a cikin musulmi wanda yake a gaba a tahon farko cikin musulmi shine ma'anar awwalul muslimi qul inni akhafu ina saitu rabbi azaba yawmin azim ka ce ni ina jin tsoro har idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini ka ce Allah kadai nake bautawa ina kuma mai tsantsanta addini na gare shi fa'budu ma shi'tum min dole ku je ku bautawa duk abin da kuka dama ba shi ba kamar yadda Allah ke cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso ya imani ya imani wanda yaso ya kafirce ya kafirce kamar yadda yake cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke yi kuka ga dama Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da kuke aikatawa fa'budu ma shi'tum min dunihi ku je ku bauta da abin da za ku bauta ba shi ba qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah kace lalle hasararru hasararru na hakika su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama ala zalika huwa al-khusran al-mubin ku saurara lalle wannan ita ce hasara bayyananniya har inda Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu ubangiji bai ishi bawansa ba shi kadai bai ishi ya taimaki bawansa ba ya bashi kariya babu shakka ya isa wa yukhawifunaka kabila ladina min duni suna tsoratar da kai da wasu waɗanda ba su kai Allah waɗanda ba Allah ba suna tsoratar da kai gumakansu suna tsoratar da kai kada gumakansu su shafe ka da wata hukuma wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yahdihillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi azizin intiqam wanda ubangiji kuma ya shiryar da shi to babu mai batar da shi ashe ubangiji ba shine mabuwayi ba wanda yake ramuwar gayya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إذا كتب بيس وانين يا أهل الجسم ميل كهذات الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله كشيء سوء أفرأيتم ما تدعون من دون الله أشيء كبان لا باري ga abinda da kuke bautatawa ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurri idan ubangiji na ya so ni da cutarwa ya ni da cutarwa hal shin za su iya yaye cutar da so da ita ya nufe ni da ita aw ni bi rahmatin hal hunna mumsikat mumsikat rahmatih ko kuma ya so ni da wata rahama shin za su iya rike rahaman nan tashi qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun kace ubangiji ya ishe ni gare shi ne masu dogaro suke dogaro har inda Allah yake cewa amittakhadhu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu ababan wato masu ceton su ba Allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun kace ko da kuwa ababan nan da kuka rika za su cece ku a gurin Allah ba su da mallakar komai wala na ba su da ma hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba ɗaya Allah ne lahu mulku samawati wal ard shi ke da mallakar sammai da kasa thumma ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah ba hada da abu ba hada da ababan tarayya su ba ba a ambaci ababan da suke bautawa ba Allah ba ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zakatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai su cike da su cika da hushi su cika da kunci da damuwa saboda ba a faɗa abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda Allah ke cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura duk sanda zaka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alkur'ani sai kaga sun fita a guje kamar an rarake su ubangiji yace wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun a duk kuma lokacin da aka ambaci wasu ba Allah ba sai kaga suna yin farin ciki yayin da za a yi magana tauhidi ba ta so yayin da za a yi magana karamomin waliyai kuma sai su rika farin ciki kul afa ghayra allahi ta'muruni har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun shin wani Allah kuke umarta ta in bautata wa ya ku jahilai ya ku waɗanda ba su san abin da suke yi ba wani Allah kuke so in rika bautawa ba Allah ba wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal fa'bud wa kun min ash-shakirin alhali kuma ubangiji yayi maka wahayi yayi ma waɗanda suka gabace ka daga cikin annabawa wahayi cewa lalle tabbaci hakika har idan ka yarda kai shirka ayyukanka gaba ɗaya za su rushe kuma za ka wayi gari daga cikin hasararru balillaha fa'bud bal Allah kadai zaka bautawa wa kun min shakiri ka zamo daga cikin masu godiya ga Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya azurta mana ikhlasi cikin dukkanin ayyukanmu mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dangane da daurar da aka sanar daura ce da ta san wasu da dama daga cikin ɗalibai sun san da ita nan ba wannan ne karan farko ba an daɗe ana yin ta abinda ake bukata shine a samu mahaddata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka samu mahaddata alqur'ani mai girma amma ana so wanda zai ba da himma wajen haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fara da haddace alqur'ani domin shi ne babban kundi dukkan wani abin da zai biyo bayan sa zai biyo saboda haka ba daidai ba ne a zai ana tura masa haddar sahihaini ba tare da ya haddace alkur'ani ba a fara ba shi dama ya haddace alkur'ani sai kuma ya zo sai a hada masa sai ya zama kitabu wa sunna to akan yi su akan yi daura a tsawon kwana arba'in ana son wanda yake da lokaci cikakke zai iya ba da kansa tsawon kwana arba'in din nan ba inda zai je a nan gurin daura zai rika kwana ba a fitowa a da gida ko a tafi wani harka a da za ka yi ta abin nan za ka yi ta hadda kuma da dama daga cikin matasa waɗanda suka yi musharaka tun shekaru da suka wuce duk sun yi wannan an hada bukhari da muslim wato a hadisan da suke muttafaqun alaihi aka tara su guri guda wanda ake so dalibi ya haddace alal akalla ya san bukhari ya rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi wani muslim ya rawaito hadisi kaza ta hanyar sahabi wani dan a kaura cewa irin a wani hadisi an ce a wani hadisi a wani hadisi hadisin wa bukhari muslim tirmidhi na sahi shi ma bai sani shi dai ya san hadisi ne to wani lokaci sai kaga an kwashe ka wani hadisin canjeji hadisin daji ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba an dora ka akan abin da ba daidai ba wanda yake cewa dan Allah eh, da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin magana da san rai sai dai wahayi to wannan ya hada har da maganganunsa na yau da kullun shi da sauran mutane babu shakka abinda ake magana a kansa shine maganganun da suka shafi addini ma yantiqu anil hawa ana nufin maganganun da suka shafi addini sai waɗanda ubangiji ya yi masa wahayi kasancewar yana ishtihadi ko baya ishtihadi wannan magana ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yakan iya yi ishtihadi daga baya ubangiji ya tabbatar da ishtihadin nan ko kuma ya masa gyara kamar yadda ya masa gyara akan karbar fansa daga waɗanda aka kama su ribatacin yaki a badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga shawarar na abubakar aka karbi fansa aka sake su Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar sa da take cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim aka nuna musu cewa bai kamata su karɓi fansa ba a wannan lokaci to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ne da ijtihadin daga baya kuma alqur'ani ya sauka ya gaya masa ga yadda zai yi mutane waɗanda suke munafukai sun rika zuwa suna neman izinin sa ya ba su dama su zauna kada su fita yaki yakin tabuka kuma ya rika ba su dama suka rika zama daga baya ubangiji ya nuna masa ba haka ya kamata ya ba kamata ya yi bincike kafin ya ba su izini Allah madaukakin sarki yace da shi haka Allahu an kalila azinta lahum hatta tabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadibi Allah ya yafe maka dan menene ka ba su izini ba tare da kayi bincike har ka fahimci su wane ne suke da gaskiya su wane ne kuma makaryata ba to kaga duk wannan aiki ne da ijtihadi wanda wasu malamai suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin aiki da ijtihadi sun yi ijma'i akan cewa dukkan abin da ya shafi sha'anin duniya abin da ba shi da alaka da addini abin da yake da maslaha ce ta rayuwa ko kuma ta tsare-tsaren yaki. to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi lokacin da za ka fita badar kun ga inda ya so ya ajiye mutane inda ya so ya ayi sansani daga baya wani sahabi yake cewa ya rasulullah wannan gurin da za mu zauna Allah ne yake sai mun zauna a nan ko kuwa a'a zaɓin ka ne ya rasulullah kake ganin ya kamata mu zauna a nan annabi ya ce a ba wahayi bane ni nake ganin ya kamata mu yi sansani a nan sai ya ce da shi to ina ganin ba nan ya kamata mu yi sansani ba mu matsa dab da inda ruwa yake mu yi sansani a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar sa aka matsa gaba sannan aka je aka yi sansani kaga anan inda a ce ko menene wahayi ne kaga ba za su saba ba a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya yi sulhu da mutanen gaffan wata kabila ce mai girma wacce suke kokarin kawo wa madina farmaki suna barazana ga mutanen madina saboda ba su musulunta ba a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi sulhu da su ta hanyar a rika ba su kaso ɗaya bisa uku na abin da za a noma a madina a zauna da su lafiya to a wannan lokacin sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az waɗanda su ne shugabanni na kabila ausu da khazraj suka ce ya rasulullah wannan abin da kake kace ayi wani abu ne da kake so mu yi mu kuma mu yi ko ku a'a wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi wanda mu kuma ba mu da ba makawa sai mun yi aiki da shi ko kuwa a'a wani abu ne da kake so ka yi mana wato ka yi dan mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal shay'un asna'uhu lakum wani abu ne da zan yi dan ku ba wa'ayi bane ba kuma wani abu bane da ni na fifita shi ta bangare na amma ina ga akwai maslaha yake cewa fa wallahi ma asna'u dhalika illa li anni ra'aytu al-arab qad ramatkum an qawsin wahidatin yake cewa ba komai zai sa ni in yi haka ba face sai dan na ga larabawa sun haɗa kansu gaba ɗaya suna neman su yunƙuro a kanku wa kada hukum min kulli jani sun kuma haɗa kai domin su kawo muku farmaki ta kowane bangare fa aradtu an aksira ankum shawkatahum ila amrin ma sai nake so in karya musu wannan shirin da suka yi da wannan karfin nasu dan in mayar da hankalinsu zuwa ga wani abu daban to shine a lokacin suka ba shawara ganin cewa ba ba haka ya kamata a yi ba kada a ce za a ba su wani abu na noma da za a noma a na mutanen Madina kaga anan ijtihadi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani al'amari na rayuwa na maslahar rayuwa wanda daga baya sahabbai suka ba shawara ya kuma karkata zuwa ga shawarar su ya aiwatar da ita saboda ka cikin al'amuran rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ijtihadi shi yasa lokacin da yazo ya wuce ga wasu mutane suna yi wa dabino filili sai ya ce ai ba sai ma kun yi ba da suka fasa yi kuma sun zaci kamar wahayi ne yake magana da shi da suka fasa yi sai kuma wannan dabinan bai yaya ba sai suka zo suka kawo kukan su ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai ku kuka fi sanin addinin ku ni ba cewa ne ba sai kun bari cewa ne dama kun bari ba cewa ne ku bari ba cewa ne dama kun bari saboda haka ko kuka fi sanin harkar addinin ku ba ka abin da ya shafi harkar duniya afwan antum a'lamu bi umuri dunyakum shi yasa a wani hadisi yake cewa abin da ya shafi addini ku yi wonan da shi ma'ana ku kawo min shi abin da ya shafi duniya kuma wannan ko kuka fi sanin ta haka abin da ya shafi duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi anan abin da ya shafi addini ma wani lokaci idan ba a saukar masa da wahayi da gaggawa ba kuma akwai buƙatar yayi hukunci yakan yi ijtihadi wani lokaci kuma hukuncin ya sauka sabanin ijtihadin sa don haka malamai suke cewa abin da ake nufi da bayan yantiqu anil hawa ko da ijtihadin zai ba zai sa san zuciya a ciki ba ba wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa san zuciya a ciki haka babu san zuciya a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kaka wanda yace dangane da hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya furta harafin dad shin akwai hadisin kuma ya inganta wannan magana ce amma a matsayin sa na hadisi bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa afsahu man nataqa bid-dad ya fi kowa fasaha wajen fadar dad dan a Kasance kasancewarsa balarabe ne tsantsa wanda kuma ubangiji ya bashi fasaha ta iya hafurta harshen larabci da sarrafa shi sama da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam kad utiya jawami al-kalim ubangiji ya bashi tattararrun maganganu in yayi magana karkashin maganarsa sai ka fitar da abubuwa da dama ka fitar da abubuwa da dama ka duba hadisin ya aba umair ma fa'ala nughayr jumla biyu ya aba umair ma fa'ala nughayr amma a karkashin sa malamai sun fi da fa'ida ta ta kusa hamsin ko sama da haka karkashin wannan jumla guda biyu saboda haka zaka ga jumla yar hadisi kwaya ɗaya amma malamai sun yi manya-manyan littattafai wajen sharhin sa to wannan fataha ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ake masa kirari a ce afdalu man nataqa bizzat ma'ana afsahu man nataqa bizzat wanda yafi dukkan larabawa fasaha shi ne ma'anar magana saboda haka zaka fade ta ne ta fuskar ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta fuskar hikayar hadisi ba kaka ce manzon Allah ya ce ana afsahu man nataqa biddad wannan ba wannan kuskure ne amma zaka ce huwa kana sifanta shi cewa shi yafi kowa fasaha wannan gaskiya ne wannan yace ni ne nabili nabi wani mutum sallah sai bayan kwanaki sai yace mini ai bai yi wannan sallah da tsarki ba to malam yaya zan sa kira ma wannan sallah ne ko ko a'a kai sallah kan sai kai sallar ka tayi yayin da ka bi shi kana tsammanin yana da tsarki shi ko ba da tsarki to ko da kuwa shi daga baya kai ci ba da tsarki shi abin ya shafa ban da kai shi yasa idan aka fara sallah ko da an zo raka a ƙarshe sai liman ya da baya da tsarki sallar ma mu ta rushe sallar ma mu tana nan kare cewa kawai zai wannan abin shi kadai ya shafa don haka shi zai je ya sake alwala ya zo ya fara sallata daga farko ba dadawa zai akan uku da na baya ba amma kai ko za ka ce ukun kuma da kai ai tun da ba da tsarki yake bari ta lalace to haka ko da an gama sallah sai ya fahimci ba da tsarki kai ka riga ka hayi wannan matsalar shi kadai ta tsaya a kansa dangane da shiga makabarta da takalmi shin akwai laifi ne idan ka shiga da takalma domin gudun taka kaya ko kuma wani abin da zai iya ji maka rauni dan na ga wani dan uwa ko mun kayar da ke akwai ba yadda zai iya shiga da takalminsa wannan kokarin ne eh, kada ka matsa masa ka ce sai ya sa takalmi shi ba kuma kai ya matsa maka ya ce sai ka cire ka taka kaya komai na addini ana yin shi ne Allah ya fattaqullaha mastata'tum wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra babu shakka ba sharadi bane ubangiji ya tsora mana fafata kafafuwan mu da kaya da kwalba idan za mu kai gawa sai a daina tafiya wanda ya san makabartar haka take kuma ahlus sunna sun ce sai an cire takalmi sai ce to gaskiya ne tunda ba wajibi bane jana'izar to ni na hakura da kirabi daya a yi sallah da ni sannan kuma a je a kai shi ni ba zan je da na hakura kaga an sa mutane sun sun salwantar da wani kiradi guda ɗaya na lada wanda kowanne kamar yadda sifarsa ta zo ya yi girman dutsen hudu saboda haka idan har akwai kaya a ciki ba a cewa tilas tilas sai mutum ya cire takalmansa shi kansa cire takalman malamai sun kan ja akan wajabcin yin hakan idan ya kasance mutum ba zai cutar da da kabari ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ya sahiba sabtataini in za'huma fa innaka qad adaita ya kai mai sanye da waɗannan takalma masu wannan suna ka cire su ka cutar da na cikin kabari to shine wasu ke ganin kamar ya dinga yana taka su ne yana taka makabari ne wajen da yake tafiya a ce ka cire su wasu kuma suka ce a saboda takalmin nata nau'in wannan takalmin shine ba a san a shiga kabari da su saboda takalmi ne na alfahari takalmi ne na fariya domin mai tsada ne a wancan lokacin da takalma ne masu tsada irin takalmin yan ajin tabarkalla a yau shine ya cire su to dai akwai maganganun malamai to ko da za mu rinjayar da rashin shiga din idan ya kasance makabartar ba wato ba wato ba ta da akwai kaya a ciki akwai abubuwan da zai cutar da masu tafiya a kafa to anan ba a cewa tilas tilas sai kowa ya cire takalminsa ko da kuwa za a fito da kafa jina jina wannan ba ba shari'a ba ce kuma hmm. masu gawa da wannan babu komai ko da ba ta gawar ba ma kana iya yin ta da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan sai dai ba ba ne sallah da takalmin ka ce dai kai din ko da kuwa yanzu kamar nan da shimfiɗa kaga zafin kai ne mutum ya shigo da takalmin sa ya tsaya ya abin nan amma kamar daga can waje an abin nan sahu ya kai har waje sai ya zo tsaya da takalmi babu komai dan wasu sun dauki abin kuma kamar sharafi ne ko da a masallaci ne da akwai waɗanda aka rika daukan su aka fada ana jefa su waje akan sai yayi sallah da kalli to kaga wannan ba daidai bane za mu takaita akan waɗannan tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka karanta daidai abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana waɗanda suke da buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in